wallahi tallahi ban san cewa wannan rawani na izalan jos bane hijiya sai na ga yana cikin malamai yana ga yana Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna dauke da sakon Dr. Idris Abdulaziz Dutsen ta zuwa ga Sheikh Alkali Salihu da ke Zaria inda Dr. Idris din ya ce wallahi bai taba sanin alƙali salihu malami ba ne sa na farko da shi shine irin kafafen yaɗa labaran nan nan sai ya gaishe da wani rawani kuma gashi ana ce masa alƙali inda ya ce ya ɗauka rawanin na alƙalanci ne kawai inda ya ce wallahi tallahi bai taba sanin wannan rawanin na izalar jis ba ne sai ranan nan sai ya gaishe a cikin malamai tun anan fa daga Idris Abdulaziz Dutsen shi ya ce tun anan ya san lalle Allah ya kaskantar da izalar Jos tunda wannan shi ma wai malami ne a cikin ta Ga dai sakon nasa ku saurara, amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karon ku na farko a shigowa wannan channel din tamu albarka kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ku mana like da share. Like din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku. Su kare su hanya na ɗaya zuga gwamnati. ba ku ji ba suka ce suna kira zuwa ga gwamnati ta ɗauki mataki a kaina in ba haka ba su za su ɗauki mataki na shari'a kotu to wanda ya zo kare sunna wanda ya zo me ya kai shi kira ga gwamnati ta shigo wanda ya zo kare sunna me ya kai shi cewan aje kotu a maganganun su suka faɗa su suka faɗa kowa ya ji kai da ka zo muqabala kuma ka ce gwamnati ta shigo ta yi maka me ta kashe ni ta tsare ni ta hana ni magana da dokan ƙasa ta bani waɗannan mutane waɗannan mutane kai Allah wadaranku kotu don Allah mu tafi kotu radda muka je kotun a yanke mu hukuncin kisa ranar da muka je kotun a yanke mu hukuncin kisa saboda izalan jus ta yi ƙarana saboda tana da alƙalai tana da lauyoyi tana da manya a ƙasa shugaban ƙasa ma nasu ne gwamna ma nasu ne ko ba ka bane ai abin da suke gadara da shi kenan sun yi musulun musulun ticket lokacin da suka haukace akan musulun musulun ticket har suka kafurta mataimakin su to an ci nasara kusa kusa shi in aka je kotu a yanke min hukuncin kisa gwamnatin jiha ma nan ma kun yi kusa ta in ta kai ni ta yanke hukuncin kisa ko yin zalan jos kuma ina nan daren ba inda zan je ina garin ai da sun yada karya wai na gudu ko ba su ba ba a su ma sun tabbatar ina nan ai su ma sun tabbatar suka ce ina nan a garin sun tabbatar sun tabbatar ah ga wani kalubalen da na yi musu ni na mamaki da ba su amsa ba jiya an nuna wani daga cikin su gwarazan su da aka gayyato ni ina jin na ganshi shi yan wasu lokuta a irin kafafen watsa labarai ɗin nan sai na gan da ɗan rawani to ana ce masa alƙali to ni na ɗauka rawanin na alƙalanci ne ka san al'ada ƙasar nan in kana alƙali ka kan ɗan wannan rawanin wallahi tallahi ban san cewa wannan rawanin na izalan jos bane hijiya sai na ga yana cikin malamai ya na ga yana cikin malamai na ce lalle Allah ya kaskantar da izalan jos a Allah ya kaskantar da ita ta faɗi wannan shine malamin ku ka san wancan ganin da na masa ni dai wallahi Allah shine shaida ban taba sauraron sa na minti biyar ba kun sa abin da sa mutum sauraron sa ba haka kawai a zuciya na wallahi zuciya na bata dauka cewa mutumin kirki ne ko malami ba ma wallahi zuciya na bata bani ba wallahi zuciya na ma bata raya mun cewa mutumin kirki ne ba balle zo malami kun san dalili farkon ganin sa sai na ga yana kora mu shugaban kasa Tinubu har yana har yana sa ya rubanci yace yanzu wannan kuma yana jira sa ayan kalmomin larabci a ciki yace yanzu yaushe in dai malami na addini ne ka rika kwaram magabatan mu ma aga kana yawan shiga gidan gwamnati yakan sa a yadda da kai a dauka kai ba mutumin kirki bane shiga kawai in kana yawan shiga kan eh, shugaban kasa ko gwamna wallahi wallahi sai zo maka menene tajrihi a soke ka cewa kai ba mutumin kirki bane shiga kansu kawai na gawa kake giya wa duniya to wai shine ya fito jiya yake cewa don Allah don Allah shugabanninsu su bar su zo masallaci na nan take jiya na aika a rigasa tv na ce don allah ku zo ku ku turo da wakilan ku wakilin ku yanzu tun ba ku bar bauchi ba ya zo mu zauna a daddale abubuwan da tattauna har yanzu ni ban ga ko ɗaya ba har yanzu kun ga maganar da muka faɗa drama ce ƙarya ce na amsa na ce ku zo da ma tun farko ma ina na ce a zo nan to tun yanzu kun yarda ku turo wakilin ku mana ko ku ce ni in tura wanda ya je kashe mashin ɗinsa nan da Allah ku daina ajiye mashin nan kusa yana cika mana kunne har yanzu ban ga kowa ba nan take tun ba su bar gari da ba da tura nace na dama ai na amsa nace ku zo masallaci kawa daddale maudu'ai yana da na waye ainihin moderator wace rana da yi wani lokaci za a ɗauka da wani dalili za ba hujja mukabalan nan shin in faɗa ne ka tambaye ni ko ka faɗa tambaye kai da kai da Ismail Idris ko ta hayaniya ne a bai wannan minti hamsin wannan minti hamsin ya yi faɗi son ka duk sai mun dandale to har yanzu shiru kun gudu ne sun gudu a turo mana wallahi ni tun jiya ina jira an ga waye dai zo har yanzu shiru Allah ya sauwaka Allah ka raba mu da yaudara to dalilin ya faɗa na ɗaya ta hanyar gwamnati gwamnati ta shigo ta yi musu aiki saboda suna ganin tasu ce ko ba ka bane kamar yadda yan dariku suka yi amfani a kwanakin ba suna ganin gwamnatin su ne ta yi musu aiki har aka tsare ni to kuma ku yi mana ai ina nan kurkukun kuma yana nan ba gudu ba ja da baya wallahi ta kun ga aikin nan da dauka ni ba sai dai mutuwa ba barazanan mai barazanan da dai sa in ja baya wallahi babu shi ba aife shi ba tukunna na biyu hanyar cin mutunci kun ji maganganun suka faɗa na. cin mutunci da ƙarairayi da ƙazafi da jafa'i to yanzu don Allah ilimin ya ƙare hujjan ta ƙare sai cin mutunci wato dama ba muƙabala kuka zo ba kun zo ne ku ci mutunci na ku tafi ka duba wani da na son bari ya ce aje na ƙadin da dan musu ko in kawo shi yanzu a ya kamata in kawo suye su suye su sai da suka warware juna ɗaya ya ce bani da uba bani da asali ɗaya kuma sai ya ce ban rabu da iyayena lafiya ba to wanda bai da uba ya kai ko bai rabu da babansa lafiya ba su yanzu ba a gurin ke ba rabu da na lafiya ba sai yasa nake wannan maganganu gama lafiya ku samu makiya suna ba ku labari na ƙarya kuna ɗauka to abin nan da na faɗa tsakanin ni da ku mai ƙarya Allah tsine masa albarka ko ya ce amin da kuma addu'ar da na da na fara jiya nace da mu da ku da ni da ku mai kari Allah ya ruguza shi don Allah mai sauraro na ku je ku bi kwanan na mutane a kansu a karkashin lokacin suna mahadara ku je ku gani wani ya zama faisal Allah yake Allah yake hukuncin sa mutum saba'in da biyar cikin ɗari tsine musu albarka suke suna zage suna aibanta su daga suke jahilai sai yan gargajiya sai yan iska sai yan banza sai yan bid'a sai haka he raddi masu sauraro kawai wa kafa lahul mu'minina alqitala Allah ya isar ni. saboda sharrin da suka yi mini ku je ku duba don Allah sai yasa ni in malami yayi magana na kan zo duba comment din mutane ya suka fahimce shi tukunna a comment ne ka fahimce da yadda mutumin nan shin muhadarar tasa ta ci nasara sakon da yake so ya isa kuma an karba ku don Allah ku bi ku bi ku bi comment din da suka yi su lokaci suke live don ka shiga comment ko kuka ce ban rabu da iyayena lafiya ba kuma kun ce ban da iyayen wani za a ɗauka wane ko ya ku ba a wuri guda a makani guda an ya kamata ɗayan da ya ji magana ɗayan ya kamata ya kauce mata kada ya warware ɗaya eh su ya kamata kai su kotu Tunda sun mun kasafi ya su ya kamata kai su kotu kamar yadda rasul jarima shi ya fara mu wannan kazafin har su ma suka dauka wai abun mamaki wai dan gizala shine yake daukan sharrin dan dariƙa shi ma ke yadawa kai lalle idris lalle idris ka gode ma Allah kai kadai gayya rana mai raba ma kowa aiki a'a a'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sun ce za su je kotu kun ji gargadin da suka yi suka ce in na sake magana akan malamansu za su ɗauki mataki a a mutane suna da hankali a <laughs> wala sai suka bar dariya to ku yanzu tun shekara arba'in zuwa yanzu a kan suwa kuke magana da rika kuma su ce ne? malaman shiya kuma su ce ne? malamai gargajiya su ce ne? har nan kun zo wa'azin da kuka yi nan kuka kila sunan shehi kuka kafurta shi kuka ce masa biri ma wallahi biri suka ce masa ina da ina da wadiyan su wasu je kotu ba lalle izara ta sha duka izara ta ji bugu ta jos za je kotu kuma hujja ta kare kuma ni kuke cewa to ni kuma abubuwan da kuka faɗa kai na ba ni ko in ana wuce kotun wuce ba kun mun kasafi kun mun kariya kun mun sharri ba abun da gora kai na ba kun ce da yahude kun kira ni sandiki, kun kira ni shege kun kira ni la'ananne duk abin da kira kun kira ni ban je kotu ko kun je kotu ba ku ji kunya ba kotu izala ne wani ce da ta je kotu izala ba ta jos 'yan gargajiya kotu to bismillah a kamun samun dan hamsa zan je kuma to yanzu shi kenan duk da gargazan da suka yi a ai dama sun yi ne don su fusata ni in daina magana kan taɓargazan malamansu ta yi ta malam jafar wallahi ko mafarki na yi cewan tabar gazan malamin ku ba zan iya magana ka ba in na farka sai na ce astagfirullah wallahi yana ne na Allah gafara cewa ƙarya ne mabarki ƙarya ne mabarki ƙarya kake ƙaryan ka mabarki tabarga oh tabarga nan firawun da mu faɗa ko tabarga nan yan shiya ko tabarga nan yan dari ko amma tabarga nan yan gargajiya yan zalunci suka ai shiru a ah, yan gata a ah, la ila ni ba to ji wannan ba fa ni ba ta jin kungiyoyi nan wanda ya fito ce wajen kare malaman su wa aka sake taɓa malaman su wai za su kai kara ba ni ba ta ji ba sai yau kun kun taɓa ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun dai ji sakon Dr. Idris Aziz Dukan ta shiga mara shak alkali Salihu da ke Zaria me ya ra'ayinku akan haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka kar ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara mun gode da sauraron mu da kuka